الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار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 jama'a masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda suke saurarenmu ta hanyar kafofi na sadarwa muna muku sallama da mashayikh waɗanda suke bayanmu da dattawa da samari da mata waɗanda muke tare da su a wannan wuri mai albarka da 'yan agaji ina muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na farko muna yi wa allah godiya muna jinjina masa muna masa kirari da sallama ga manzon sira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayi nasa da sahabbansa da waɗanda yake sun kai kyakkyawan kwaikwayo da biyayya ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan gajeren gabatar yau muna yammacin lahad wata na rabi uthani yana da kwana 20 ne ko 21 21 ko shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da kwana na ishirin da bakwai na watan goma sha daya miladiyya na annabi isa in ya inganta ya tabbata dubu 21 mun haɗu a wannan unguwa mai albarka anguwa da yake da matukar tarihi anguwa da akwai musulmai na kwarai anguwa da ke tattare da maluma da ɗalibar ilimi allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da jirginsa a wannan anguwa wannan babu shakka alkhairi ne da wannan anguwa to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da mu da 'yan unguwan gaba ɗaya allah ya dora mu kan daidai Allah ba mu fahimtar daidai kuma Allah ya dora mu akan tafarki na annabin sira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Sheikh Abdurrauf Idris Fofana Ra'is na lujnatin na wannan tafiya tamu rabitatu shababi ahli sunnati wal jama'a ya gabatar allah ya saka masa da alkhairi maudu'i da muke tafi da shi maudu'i ne da yake yana da matukar hatari kuma maudu'i ne da allah ya tsine ma abubuwan da za mu tattauna maudu'i ne da allah ya dirkake waɗanda suka fara aikata wannan aiki tun shekaru a baya bayan zuwa annabin sira annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne maudu'in liwati da kuma Madigo. nan ce liwati shine namiji ya zaki wa ɗan uwansa namiji don ya kashe wa kansa sha'awa nan ce shi ne mace da mace su dinga runguman juna suna wasanni da juna suna taɓa wasu bigirori a cikin jikinsu wanda zai sa sha'awarsu ya tashi kuma su karar da sha'awarsu ta wannan bangare wannan su ne asihaq maluma suka ce liwati yana da tarihi yana da lokacin da aka fara kuma yana daga cikin al'umma da sun ka fara a ciki amma sai haki wanda ya zo ne daga baya to da sai haki da lewati musamman galibin maluma suna yi wa madigo hukuncin lewati duk abubuwan da yake tattare da lewati mafiya galibin maluma suna yi ma madigo kuma irin wannan hukunci izan mai madigo hukuncin allah subhanahu wa ta'ala a kansa shine kisa da tsinuwa da nitsata daga barin rahmar allah to wa'annan abubuwa duka baki ɗaya za su tabbata ga wa'anda yake suke yin tsihaki tsakanin junansu idan an yi maganar liwati yanzu abubuwan ya yi mana kamari amma iyayenmu da sun kauce baya sunansa suke ji amma a matattarar mana zango ba su san shi ba da kyar a iya nuna maka mutum cewa wani dan lewati ne ko wani dan matudo ne to amma yanzu sakamakon duniyar da kanta ta zamanto kamar karya ce karama shine small village ne yanzu wannan wuri da muke anguwan adabaka da wa'azin da muke yi a nan akwai waɗanda suke gabas da yamma da kudu da arewa duk suna ganin abubuwan da ke gudana nan ba da an ba su labari ba me ke kai gare su ta hanyar waɗanda na'ura baki ɗaya shi zamanto duniyar yanzu babu wani bariya tsakanin wani gari da wani gari turawa sun yi kokarin saraba yanzu kuma ci gabar duniya ya zo ya nuna cewa babu wannan tazara tsakani to wannan ya sa mafiya galibin waɗanda yake ba al'adarsu ba ne irin waɗannan mummunar abu na lewati ko madigo ba su san shi ba ba su taɓa sanin ma yadda abin yake ba dalilin waɗannan na'ura yanzu ka bude fon ɗinka ka kunna detarka ka ka shiga youtube ka shiga facebook ka bude whatsapp allah kawai zai san irin abubuwan da za a turo maka kai tsaye allah kawai ya san irin abubuwa da ke shaki a cikin waɗannan abubuwa baki ɗaya suna nan yanzu da ka bude za ka gane su sai dai kawai an bar mutum ne a matsayinsa na musulmi da imaninsa ya hana kansa da kansa lekar irin wa'annan abubuwa ko kawai da kai daga barinsa amma yanzu inna kullum fiya, mu dukkanmu mun fada cikin irin wannan bala'i ko kana so ko baka so wani lokaci na kusa da kai makwabcinka shi ke aikata wa'annan abubuwa akwai misalin da zan baku akwai wani eh, dattijo in ce muku dattijo ne kuma wannan karkara yake kuma sananne ne na buga muku sunan shi kowa nan ya san shi ya ba sunna gudunmuwa da kariya wallahi to akwai wani yaro daga wata makaranta da aka zo min da shi wai in cancel dinsa saboda ga irin matsalin da yake da shi ya engage kansa a kan aikata liwati har yana cikin kungiya na 'yan liwati a matakin ashanti shi sa an zo min da shi wai in yi masa nasiha in yi jan hankali domin yaro ne matashi ne bai gama jss ba ma a wannan lokaci domin yana jss 2 da aka zo min da shi sai nike masa tambayoyi psychological questions nike yi masa tambayoyi domin tambaya ya kasu kashi biyu akwai wani tambaya da mutum za ka yi ba lalle ba ne mai shi ya baka jawabi amma akwai wasu tambayoyi da za ka yi kamar mutum ne mai haka rami ko ya kake haka rami dole kana shiga ƙasa ne ko ba haka ba ne in ka ji mutum wai eh, mai hakan rijiya a ce masa ya ci gaba yana shiga kasa kuma ya ce an ci gaba an ci mai gaba to ina masa tambaya sai ya bude min ina masa tambaya sai ya bude min haka nake tambaya har na zo na gama tambayoyin na kare bayan da na gama tambayoyin ya rubuta ya bani sunayen waɗanda sunan kungiyar nasu ya nuna mini kuma inda kungiyar suke sa'annan ya nuna mina idan matsaloli ya sami su sakamakon wannan liwati likita dokta da suke musu jinya don su samu lafiya sannan ya nuna mini kowane anguwa a cikin anguwanni na zango na wannan karkara namu a shantirjin ya nuna mini anguwan da suke da wakilai ya nuna mini kuma sunayen wakilan mahallin shahid a nan a wannan rana na tabbatar cewa in mutum bai yi taka tsantsan ba na rantsi da allah sai zamanto matar da kake tare da ita ma 'yar madugo ce amma baka sani ba wani lokacin mijin da kake tare da shi ɗan liwati ne amma baki sani ba wani lokaci ɗan uwanka ɗanka ɗan liwati ne amma kai baka sani ba domin a cikin wanda ya bani list ɗinsu na samu mutane daidai tara wanda yake ni na san su gaba da gaba to amma shi wannan bawan allah da na ce muku yana wannan karkara kuma na san shi ya ba sunna gudunmawa in za zo a yi wazi irin haka shi ke fara zuwa abubuwan da ya kamata a yi duka yana da himma ba karmi himma ba wallahi sai na ce masa ya bani nambansa sai bani nambansa sai na kira shi na ce ina neman ka ya ce lafiya na ce ina neman ka ne ya ce to yana zuwa ina nan sai ya bugo mini ya ce yana wuri kaza wanda ya san nurul amini ya san akwai babban park wurin ko sai ce mini yana bayan park nan sai na ce masa a'a ka zo makarantar nurul amini wai a'a in zo sai na ce a'a ah, to ni na kiraye ka baka san sakon da zan baka ba ya ce a'a ni dai ina so in biyu shi wurin sai na ce kayi mugu kenan ko ya ce min wai a'a amma jikin shi na ba shi wani abu makamancin haka ka san dama manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihin nas wata riwaya manzon Allah ya ce wal ithmu ma haka fi nafsik radda da fi sadr sai ga yana rikitar da kai a cikin zuciyarka me yasa wani ya kira ni bai taba kira na ba me ke faruwa ne inda ma kai aikin da kake yi ba aiki ne mai kyau ba sai kaga zuciyarka tana baka negative thinking kana tunani wanda yake ba ya da lissafi babu kaidi a ciki sai na ce masa to yanzu yadda za a yi ni da kai mu raba abin kai ka ta zuwa ni ma in ta hau wa mu haɗu tsakiyar park shi sa haka muka yi sai muka zo muka haɗu tsakiyar park sai na ce amma yanzu tsakiyar park in ganda muke tsaye ni kowa ya ganni tsakiyar park ina tsaye hakan ga ya zamanto wani abin nan bar mu samu wani lungu mu tsaya sai na dan jashi muka je muka samu wani gefe muka saya sai na ce masa labarin ka ne ya zo ofisina kaza kaza kaza kaza kaza sai ce sai tsaya bai ci ya kai minti goma bai yi magana ba ina kokarin ya yi magana bai yi magana ba da zai daga kai abin da zai ce mini wa ya faɗi mini sai na ce wa kasancewa kai da shi kun taba yin liwati wa ka taba sani shi tsaya ya yi kawaici haka ina kokarin ya yi magana sai ce mini abinda zai bude baki ce malam na tuba da da nake yin liwatin aljani ke damuna wai da da yake yin liwatin aljani ke damun shi amma yanzu albarkacin rukiya ya warke yanzu baya yin liwati sai na ce to for your information wanda ya bani labarin ya ce ko jiya ka yi liwati da shi to ban sani ba da safin ga ka tuba ko dai yaushe ka tuba sai tsaye ya ce malam wane ne na ce kai dai jiya ba ka yi liwati ba jiya jiya ba ka yi liwati ba shi gashi tsaye sai ce gaskiya jiya yana tsaye gaba ɗaya sai aljanin ya zo sai na ce a'a <laughs> ka sai yanzu ƙaryen da mutane suke yi su dewa sai alaka mawa ma aljani ranar da aljani gobe kiyama za su karbi hakkinsu a hannun ɗan adam sai mu yi mamaki matsalar ka ne roki Allah ya kawo maka saukin sa ya magance maka amma da an ce aljani ke damun mai shi dalilinsa ne yake wannan abubuwa sai ka ga ka karya mutane abin da ya kamata su faɗa ba za su faɗa ba nasihan da ya kamata su yi maka ba za su yi maka ba sannan nake ce masa kaga ka san ni ya ce kwarai kuwa na ce ka san na san ka kuma na san irin gudunmawa da ka bayar jiya a musulunci wannan bawan allah da nake muku magana in bai kai shekara 60 ba to ba zai zamanto kasa da shekara 60 years ba amma fa ya engage kansa kan mummunar tabi'a wanda ake kiran lewati mummunar tabi'a wanda ake kiran lewati sannan na ce masa yanzu yadda za yi yaron da nake yake tuhumar ka yake mini maganganun kan ni a wurina a matsayin tuhuma ce yana ofisina da ka zo mu je da ni da kai mu zauna za mu fi fahimtar juna sai ce wa bai zuwa yi nai ya ce min bai zuwa na ce to yanzu barin kyar shi yaro ya ce bai son ya hadu da shi na ce kasan yaro kenan kasan yaro sannan na tambaye shi ‘ya'yanka nawa ya ce ‘ya'yansa takwas maza nawa maza shida mata nawa mata biyu na ce don allah zauna ka yi wa kanka tunani da ce an zo maka da wani labari ko da ce tuhuma ce ɗaya daga cikin 'ya'yanka yana aikata wannan abin ya za ka ji shi a zuciyarka shi ga sai na biyu ka taba sha'awar ka yi liwati da ɗaya daga cikin 'ya'yanka wai a'a na ce to kana ganin cewa iyayen wannan yaro da bai kai shekara goma sha hudu ba za su amince in sun ji kai ke liwati da wannan yaro abinda ba ka so kar ka yi ma wani amma wannan abin da ka yi ban san adadin liwatin da kai ba amma in ubangiji ba ya yi maka wankan tuba ba ne gafara ba ne to ka tabbata cikin 'ya'yanka ɗaya guda shiɗan nan sai allah ya jarabci wasu daga ciki sai allah ya jarabci amma ka tuba zuwa ga allah sa'an nan nake nuna masa alama cikin alamomin da ake gane ɗan liwati in kana magana da mutum namiji kaga harshensa bai iya tsaya wuri ɗaya bai iya yana magana harshensa ya tsaya wuri ɗaya ko kuwa ba duka ba fa amma galibi nake muku maganan ga za ka ga in yi magana kaɗan shi ga ya fito da harshensa in yi magana sai ga ya fito da harshensa in yi magana sai ga ya fito da harshensa wannan yana daga cikin alama gaba mai tsoka wurin alamu na gane wannan ɗan ne ko ba ɗan amma fa ba duka ba ne nas amma galibi na waɗanda suke yin irin wannan domin su dewa yana daga cikin abin da suke amfani da shi wurin yin wannan liwati shine bakinsu bakinsu suna amfani da shi kusan ma kashi saba'in da baki ne suke aikata irin waɗannan abubuwa shi yasa in mutum in ya jima cikin wannan aiki sai ka ga bakin bai iya tsaya harshen bai iya tsaya yana magana ba da ya leko da shi ko wani makamancin haka ba kuma lokacin za ka ga in yana lekowa da harshen ya je da dawo sai ka ga kuma yawo kuma na tsayawa kuma akan me akan harshen duk lokacin da harshen ya fito za ka ga yawo akan harshen ko wani makamancin haka ana iya gano ta wannan hanya to da muke magana da shi sai na ce masa kaga ga yanayin maganar ka harshen ka bai iya tsaya wuri ɗaya sai ya fito ya shiga na ce to kaga wannan babba duk wanda ya yi nazarin liwati da yanayi da sifofin 'yan liwati kowa ya ganka zai ga cewa lalle ga abin da ke faruwa sannan na tambaye shi matarka ta san da zaman cewa kana liwati wai a'a na ce to in kai ka samu labari cewa matarka mazinaciya ne tana fita a bayanka ya za ji shi ya za ji shi to karshe dai na yi masa nasiha sai ce min malam na ransa da allah na bari kenan ya ce min ya bari kenan to tun wannan lokaci ban gan shi ba kuma ban ji labarinsa ba amma shi wannan yaro da mun kai masa magana karshe 'yan lewatin sun ɗauki shi nema wurin uwar ma kwata-kwata yanzu haka da muke muku maganin gaba san inda yake ba sama ta san inda yake ba ubansa ma bai sani ba 'yan uwayensa ma ba su san inda yake ba domin a cikin wannan sati da muke magana da shi sun aiko masa shi wancan ya ba su labari cewa fa labarinsu fa ya kai wuri kaza shi yasa su ɗau mataki to she suka turo masa dama yana daga cikin sharati in za ka shiga wannan kungiya dole ne su samu hotunanka da vidiyonka sama da hamsin a cikin wannan yanayin nan mabambanta yana wurinsu a matsayin sirri shi yasa fitanka cikin wannan kungiya in an tsako wannan bidiyo ɗaya zai zubar da mutuncinka wani lokacin za ka fara matashinka kana ka fara kai yaro ne har ka zo ka zamanto wani abu cikin anguwa ka ce za ka janye za ka bari sai a sako vidiyon ka ɗaya in an tabbatar cewa ba za ka bi umarnin su ba shi a sako vidiyon ka ɗaya in an sako shi kenan a wani kenan sai ka ga inda kake rayuwa duka mutuncinka ya yi ne ya zube ba ka da mutunci ma kwata-kwata shi sa ya sa wannan rigakafi da suke yi ya sa mutane da wuya in sun shiga cikin wannan kungiya kuma su janye da wuya saboda irin wayan yanzu haka yaron da nake muku magana ba shi to ita eh, wannan kuma duka aiki ne na shedanci kuma aiki ne na yahudanci dama shi shedan ya dau alkawari cewa wala'atiyannahum la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu fala a wala tajidu aktharuhum yace zai zo musu gaba gare su zai zo musu bayan zai zo musu kuma tsansansu su daman da hagunsu a takaice ba za ka samu mafi galibin bayinka suna kan daidai ba shedan ya ɗau wannan alkawali kuma ya ɗau alkawali cewa wala umanniyan nahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah sai Allah ya ce wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira mu bina. wannan duka yana daga cikin makirci shedan zai sa musu burace burace shedan zai dora su akan abubuwa da yake baya da kyau to amma akwai wasu al'umma cikin bayan Allah wanda zababbu ne shi iblis da kansa ya ce ba zai iya batar da su ba su ne masu imani ga Allah sa'annan kuma suna da takawa suna aikata zawahirin ibada abin da ya kunshi zahiri na farko suna sallah suna zakka suna azumi suna bin iyaye suna sadar da zumunci suna abubuwan da ya kamata wanda zai nisatar da su daga barin irin wa'in ga abubuwa sa'an nan na biyu yahudu su ne waɗanda suka zamanto wakilan shaidan a cikin al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sa za ka ga dukkan wani barna ke rike da tutar yaɗar da wannan barna yau in ka shiga gari kamar america ga shugabanmu eh, sheikh muhammad awwal ya rayu a american shekaru da dama in ka sauka garin american a yau sai ka yi mamaki irin abubuwan da ke faruwa waɗanda sun ka engage kansu da irin waɗannan matsala da irin wannan mummunar abin inda mutum ya samu shekara biyar yana liwati sai ka ga hatta duburansa ya tsake ne ruwa yakan iya in ya zauna wuri sai ka ga in ya tashi sai ka ga kuɗa kuma sun zo suna shawagi a wurin kuma ya kai matsayin da yake sai ya yi amfani da famfes ka ce mace mai al'ada sai ya amfani da pampers saboda kai hatta yanayin tafiyarsa sai ga ya canza ba komar ba saboda irin wannan mummunar aiki har yau ya kai matsayin da yake liwati izan mutum za ka yi tafiya musamman mu kasashenmu na afirkan waɗanda muke cikin eh, talauci ke addabarmu. mafiya galibin waɗanda suke shiga kasan turai da sunar za su yi aiki musamman kamar kasan american ko london ko germany ko holland da wasunsu suna shiga ne a matsayin su 'yan luwati ne a garinsu gwamnati kuma ta kiya ta hana ta gwamnati kuma ta kita legalize gay a garinsu shi yasa sun kai gudu da abin da suke sha'awa sun zo wannan kasa don a tarbe su wannan irin abubuwa hatta 'yan uwayenmu da suke shiga camp in sun bi daga brazil sun ka zo mexico sun ka shigo camp abin da ke fit da su kenan su 'yan lewati ne musamman kuma ya dace da yanayi lokacin a garin ghana ana nan ana fafatukar yadda za a yi a legalize gay masu addini da musulmai da 'yan christians muna tsaye-tsayin daka mun ce wannan bai dace da al'adarmu ba balle ya dace da karantarwa na addininmu mun yi allah wadar da shi gwamnati yana ƙoƙarin yadda za a yi ya ba kowa hakkinsa ya saurari kowa a matsayin wai ba da 'yanci kowa na da 'yanci ya aikata abubuwan da yake abin nan to masu addini kuma suna tsaye daka suna wayar da kan al'umma yana daga ciki tsayuwa da mun kai ina ga lokacin da maganar ya tashi kwanakin bayi baya an samu pastors daga cikin mutanen ghana wurin pastors wurin goma sha takwas ko goma sha tara ne suka ce a ba kowa yancinsu wanda ya ce yana neman ya yi liwati a bashi macin da ta ce tana neman ta yi madugu a kyale ta wannan yancinta ne ya za a zo a yi kokarin takura mata cikin yancinta alhalin addini ma da allah ya ce mu yi mu duka muke yi ba kowa ke yin addinin ba ba kowa ke yin addinin ba 'yan kaɗan ne a duniya waɗanda suka amince cewa ubangiji ya cancanci a yi masa bautar balle abin da ya zamanto zai lalata tarbiyyar al'umma kuma shi wannan lewati da madugo aiki ne na wasu wanda sun ka aikata a baya mutanen annabi lutu wanda suka rayu gabanin annabi lutu ba san shi ba ba wanda ya san shi haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lutan idh qala a atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun adun ko bal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku tuna da lokacin da annabi lutu ya ce wa mutanensu tatunan fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin domin shi za ku dinga zuwa da irin wannan mummunar aiki wanda babu waɗanda sun ka ci gaba suna aikata irin wannan aikin gabaninku lalle ku kuna zakke wa mazaje ta duburansu koma bayan mata lalle ku wasu al'umma ce waɗanda yake jahilai ba ku san inda kuka dusa ba ba ku san abin da zai zamanto alheri gare ku ba to kaga wagga aya tana nuna mana cewa tun zamanin annabi adam a.s har ya zo ya kai dabda da turo da annabi lot a.s ba a taba samu cikin wannan lokaci waɗanda sun ka yi mubasharan irin waɗannan mummunar aiki ba sai bayan zuwan annabi lotu shaidan ya rudar da su balma wannan aiki da suke yi shine dalilin turo da annabi lut alaihissalam ya zo shi kuma yana musu wa'azi yana musu da'awa sun ka kiji har allah subhanahu wa ta'ala ya turo da ya turo da eh, mala'iku sun ka zo sun ka dirka ki kasan sun ka mai da samar kasan a kasa kasa kuma ya koma sama allah ya ce waje alna aliyaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mamdud Allah ya ce mun ka mai da sama ya zo kasa kasa kuma ya zo abin nan sai mun ka zubo musu da ruwa na duwar watsai wanda ya zamanto shine dalilin hallakar da su sai dai matarsa da kuma waɗanda yake ba su imani da shi ba bayan hallakar da annabi lotu alaihi salam malumman tarihi suka ce daga wannan lokaci mutane sun ka ɗauki darasi da izina akan wannan aiki in sun ci gaba da aikatawa kamar yadda mutanen annabi lotu suka aikata to akwai sammanin allah zai iya sauko musu da azaba sama da irin azabar da aka saukar wa annabi lutu da mutanen annabi lutu daga nan ba samu ba sai bayan hatta yahudawa in ka koma a tarihance babu inda ke nuna cewa mutanen annabi musa ko mutanen annabi isa alaihissalam akwai waɗanda sun ka aikata irin wannan mummunar aiki sai bayan ai turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ka samu wasu suke engage suke aikata irin waɗanda mummunar aiki wanda asalinsa kamar yadda na baku labari a baya asalinsa shetanci ne ya zo wannan abin yana kamari har ya zo ya kai ina tunawa 2011 eh, a lokacin ina malaysia sai eh, 'yan liwati kungiyar 'yan liwati a kasar malaysia sun ka fito sun kai zanga-zanga suka ce har suna eh, kowa ya rika abin nan sun kai rubutu yana daga cikin rubutun da suka rubuta suka ce is it a time for malaysia to recognize the third gender mana lokaci ya kai wa malaysia ya kamata ta tabbatar da eh, na uku na nau'uka na mutane kasan ubangiji iri biyu ko namiji sai kuma me mace to su kuma suka ce ya kamata a samu na uku wanda ba namiji bane ba mace bane wannan ya sa a turai Eh, waɗanda suke kula da bangaren aihuwa izan mace tana da ciki aka je aka yi scan doktan in ka rika wannan scan to haramu ne ka faɗi ma ita wannan cewa ɗan da ke cikinta namiji ne ko mace ne haramu ko da ce wannan scan ya tabbatar cewa namiji ne haramu ne ka faɗi sannan kuma izan ta haifi ɗan in namiji ne haramu ne ka ce gabarta congratulation kin samu yaro namiji wallahi ta yi ka court ko ko a da ta aihu ta haifi ɗan mace ce haramu ne ka ce congratulation kin samu baby girl haramu ne ta yi ka court shi yasa su yara da ake haifa ba a ce musu baby boy ko baby girl sai dai a ce musu dan baby dan baby dan wai uwar ko dan hatta cikin birth set dan ake rubutawa ba rubuta girl female ko male ba rubutawa in an rubuta female kai da kuke wurin birth set nan wannan uwa ko uba sun yi su kai ku court me yasa mun ce maka mu mun gama shawararmu ne wannan ɗa ya to namiji ko mace ko ɗan ya yi wayo ne ya ce maka shi namiji ne ko mace ce a ku kyale in ya girma shi zai canza wa kansa birth in namiji ne ya ce yana son ya zamanto mace ya rubuta female in mace ce tana son ta zamanto namiji ta rubuta male male kai ba ruwanka don allah wannan ba shaidanci ba ne eh to irin wannan system ake son a kawo mana shi a ina a nan kasar ghana to malumma allah saka musu da alkhairi an tsaya ana amfani da dukkan kafofi da mutum ke mallaka ana yadar da irin waɗanga ga eh, abubuwa ina tunawa lokacin da muke malaysia muke koyon english to klasin da muke ina tunawa akwai 'yan gay da muke tare da su a wannan class ɗaya guda biyar wanda muke tare da su wasu sun fito thailand wasu kuma sun fito indonesia ga sunan dai kasashe dai mabambanta muna tare da su da ka gan shi da ka gan shi kai kanka ma in dai akwai imani a zuciyarka kana kyamatar sani wallahi kana kyamar sani to kaga irin wannan abubuwa irinsa ne ake son a kawo mana shi a nan shi ne da sunar lgbtq plus ma'anan plus nan shi ne wannan abin akwai ƙari sun dinga upgrade abin sun dinga karawa ma'anan plus kenan ba minus bu minus ne muhimmanci sun dinga ragewa lgb sun yi nan kyau su ne su share ko to amma suka ce muna plus ma'anan plus shine kowane lokaci duk wani sabon abin da zai fito ta hanyar gay ko lesbianism an kuma introduce shi kuma a kara to kaga wannan barna ne ko ba barna ba ne barna ne wallahi kana iya kana tafiya wani lokaci musamman a thailand kana iya kana tafiya a cikin bus train da wasu abubuwa wallahi kaga mutum namiji ne amma ya juyar da kansa domin duniya baki daya babu garin da suke iya su juya namijin mace ko mace namiji kamar thailand duniya su ne number one in kai namiji ne ka ce kana neman ka zaman mace wallahi an bar ka zaman to mace ma ba an gane ba in ke mace ce kina son ki zaman to namiji za a juyar miki ki zaman to ga kinan kowa ya gan ki ya san kewaye to kaga wannan kuma ai canza halittan Allah ne wanda yana daga cikin alkawali da iblis ya ɗauki cewa sai ya yi ƙoƙarin canza sunnar Allah musamman ta fuskar halittansa to wannan waɗanda sun ka ɗauki wannan jigilar yaɗarwa su ne 'yan liwati da kuma eh, madugu to amma abinda nake so in jawo hankalin al'umma a kansa a wannan anguwanninmu da muke rayuwa suna nan da yawa amma wani lokaci ba za ka san su ba suna nan saboda su kansu sun san cewa mummunar aiki ne bai dace ba mutum baya iya fitowa dama abin da suke nema damar da gwamnati zai ba su kowa ya fito da yancinsa ya ce shi kaza ne shi kaza ne yau da kaga ba su fito da kansu ba ka yi mamaki akwai masu shekara saba'in suna cikin irin wannan aiki akwai masu shekara 60 suna cikin irin wannan aiki akwai masu shekara 50 suna cikin irin wannan aiki an manta da cewa ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi mummunar hisabi a kansa nan ba garin musulunci ba ne hadisai da ayoyi da na lissafa waɗanda sun kai magana akan liwati ayoyi ne ɗaya goma sha uku wanda suna hana kai tsaye da aikin lewati kuma sun zo a cikin surori goma sha ɗaya mabambanta wanda ko da ce aya ce ɗaya a cikin ƙur'ani wanda ta zo tana tsawata a kan lewati ai ya ishi musulmi ya yi nisa da irin wannan abubuwa hadisai da na lissafa wanda ni idona ya halaro wanda suke tsawata da irin narko da azaba da barazana da ke iya cika ma dukkan wanda ke tabbatar da liwati sun kai wurin saba'in da hudu saba'in da nawa da hudu bari in baku guda biyu daga ciki daga ciki saboda lokaci manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ba mu labari cewa duk lokacin da mummunar alfasha sun ka dinga yaduwa cikin al'umma to allah subhanahu wa ta'ala akwai tsammanin. zai turo mana da wasu curuta da alloba wanda hatta al'umma da sun kauce gabanin ba san shi ba ba san shi ba yanzu don allah waɗanda suka rayu shekara hamsin da suka wuce suka mutu in an zo ana maganar is sun sani da sani ba ai is ma ya jima ko balle a zo ana maganar lewati sun ji dai kur'ani ya yi maganar lewati amma su gan shi a aikace a ce ga ɗan lewati wallahi sun tafi ba su gani ba to amma da abin ya zamanto fasikancin an kama masa gindi kuma ana yaɗar da ita yanzu nan zuwa shekara biyar zuwa shekara goma a gidanku aka ce maka wannan liwati ne ba zai zamanto abin mamaki ba saboda yadda mun ka rike sai dai mu roki Allah ya kawo mana saukinsa Allahumma sallim sallim na farkon narko Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma dukkan ɗan liwati dukkan ɗan liwati Allah ya tsine masa Manan tsinuwa da kai da rahmar Allah akwai tazara mai nisa sa'annan na biyu duk wanda an ka kama shi ya aikata aikin liwati hukuncinsa ɗan liwatin da wanda an ka yi liwati an ka yi masa liwatin duk hukuncinsu a kashe su ne kai hatta dabba wanda yake ba su taɓa tunanin yin liwati ba ko da su an ka same su accidentally suna liwati Karu na kusantan karu bunsuru na barbaran bunsuru har yana ƙoƙarin ya kusance sa ta dubura to in an kama wannan dabba haramu ne a ci a kashe su gaba ɗaya saboda ba su da amfani wannan duniyar dabbobi kenan ina duniyar wanda allah ya bashi hankali zai zo yana kallo me kake gani ne a cikin jikin namiji me ke ciki fatar sama in ka taba bai vibrating ka amma yanzu bari a kawo namiji da mace suna su tsaya nan ka ce za ka taba namijin wallahi ko awa ɗaya ne babu wani vibration da za ka ji ba haka ba amma da ce za a kawo mace a ajiye ta nan ka ɗan taɓa ma yasanta sai kana jin vibration in farko ma baka ji ba a je minti ɗaya minti bushe ga jikin kananu wani irin sanadari ne Allah ya sa cikin jikin namiji gangan jikin mace wanda gangan namiji na bukatarsa wani abu ne Allah ya sa cikin gangan jikin namiji wanda fatar mace yana sha'awa ka ce dai abin nan ne steam ne ko Sim in ya hadu da karfe suna iya rabuwa to haka ne namiji da mace haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya soyayya da rahma ba a sa shi wanda ya an gina shi ne akan sha'awa ba a sa shi akan namiji da namiji ba ko mace da mace ba an sa shi ne akan mi namiji da namiji wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja sai Allah ce mi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Abin da zan kase magana na domin na ga malam ya zo ya tsaya shine ina son in jawo hankalin al'umma kan abu daya duk wanda yake tunanin aikata irin wannan abu ya san fa cewa akwai raqibun atid tare da shi raqibun akwai shaidu ɗaya guda biyar wanda suna tare da kai kowane ɗaya daga cikinsu gobe kiyama sai ya kafa shaida a ka na farko akwai raqibun atid ma yalfisu min kauli illa raqibun atid suna tare da kai suna rubuta duk abubuwa kuma duk inda zaka shiga suna tare da kai kuma suna rubutawa sa'annan wannan sama da muke kallo me yake record na abubuwan da muke aikatawa Allahu alam wannan kasa da muke takawa muke tafiya mu je anguwa kaza mu dawo mu hau mota mu hau jirgin sama mu hau jirgin kasa mu hau babur mu yi tafiyar kasa me yake record na abubuwan da muke aikatawa Yau ma idin tuhaddithu akhbara ranan da kasa za ta ba da labaranta kuma yana daga cikin labarin da za ta bayar za ta yi tonan tsini ne yau ma tubla sara'ir fama da min kuwatin wala nasir wannan duka yana daga cikin shaidu iska da mutum ke shaka mai iskan ke iya rikodin allahu alam wannan na'ura bature ya yi yana ɗaukar wannan karatu da muke yi kai tsaye wasu suna iya kallo can ƙarshen duniya inda wannan gwaninta ne na ilimi da allah ya ba bature ashe ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya yi a kewaye da kai ya tsani a matsayin tsaron ka kai dan adam saboda ya dora ka akan wani jaraba ya dora ka akan wani wata ibada ya dora ka ya dora maka wani nauyi to ubangiji ba zai kyare ka ba sai ya sanya maka irin wa'anga abubuwa wa'anda suna rubutawa ka zauna ka yi tunani ranan da za ka zo gobe kiyama wa'annan abubuwa suna maka shaida babban wanda zai yi wa al'ummarsa shaida shine annabin sira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga wannan shine kaɗan da za mu faɗa akan abin da ya shafi wannan mummunar tabi'a abin da mun ka faɗa kadan mun kai da Allah ka ba mu ladarsa wanda mun kai kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi kowane lokaci tun inda da ka gan ana zance game da liwati da lesbianism yana da ban tsoro abu ne wanda yake da ban tsoro a makarshen maganan malam ya ce duk wanda kake tunani kamar za ka yi wannan aiki don yanzu kudi suke sawa ana ba mutane kudi ana ba mutane kudi na ka gan shi yana nan yanzu gano ya fara zama manyan-manyan motoci wallahi sun matallahi ba ka taba survive abinda ke daban ban suru da wannan aiki kenan you will never survive duk wanda ya fara gayism ana ba mu labari hospital da ake duban yange daga can kasan america don wa yake bani labari ya ce wallahi da an fara cin suliyan mai shi da an fara yin wannan abu da mai shi bai kai shekara daya za ka gan yanzu ga bangida bai fito don an damage wannan wuri yana tafiya sa pampers yana cikin pampers sai fara sada mata na aifuwa suna neman pampers ya yi sada kana wawanci cikin gari gayism wani kazanta ke diyan annabi adam ne ba mu da iko ni da mun fidda ke cikin duniya ka karkana wawanci wallahi waka kawo su wannan hospital nan gansu gefen maransu ake fudewa sannan ruwa ruwan mani ya fara fitowa wai warin siya amma da ya zama da satanic work har wa yau suna cikin push ana sun ayi mala ya gaya maka ababai guda biyar suna maka shaida rakibun ati mala'iku kenan ba kai ka doji duniya ka kai ba mu san ka ba ba mu gan ka ba amma wallahi kiyama Allah ya fito da kai